أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله na gode allah subhanahu ta'ala wanda ya mana rayuwa kuma sake sada mu a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a yau yammacin alhamis 18 ga ramadan a 1440 bayan hijira 23 ga watan 5 2019 miladiya أسأل الله الهداية والتوفيق ونسأل الله خير هذه الليلة ونعوذ به من شرها وشر ما بعده أولا مسلاتي كو مجلسينا إصلاح الأمة إن شاء الله ذا مدورة لقي إن مكي وكفي سورة النساء آية تتسئن له كذا كما نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما Ubangiji subhanahu taala ya ci gaba da bayani dangane da muhimmancin gwagwarmaya da kuma jihadi domin taimakon addininsa da kuma tabbatar da adalci da tsare haƙƙi na masu rauni a cikin al'umma. ما ce ولما بين تعالى أنه يحمل من أسلم ظاهرا ويحمل من أسلم ظاهرا على إسلامه ولا يجوز قتله ولا أخذ أمواله بين فيما يأتي أن خوف قتل من أسلم مع الكفار لا يمنع الخروج إلى الجهاد حيث تفاوت درجات المسلمين لحماية حرم الإسلام ala jumla bayan da Allah subhanahu ta'ala a ayar da ta gabata ya bayyana haramcin kashe mutumin da ya furci da kalmar shahada da kuma ba da umarnin a yi masa mu'amala ta zahiri a matsayin musulmi haka kuma baya halatta kwace masa dukiyarsa matukar ya furta wannan kalma to cikin abin da ke tafi sai Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da bayani cewa kada tsoro ko shakkar gamuwa da kafirai ya hana musulmi kuma fita zuwa jihadi domin shi fita jihadi akwai inda yake zama farilla ta ainihi akwai inda yake zama farilla kifaya sannan kuma shi ne sanadin ɗaukakar daraja da martaba ta mutum a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya nuna mana bambancin mai fita jihadi da wanda baya fita da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi gwaggwaɓar lada ga masu fita jihadi Allah ce la yastawil ka'iduna wato waɗanda suke 'yan zaman dirshan na gida waɗanda ba sa fita zuwa jihadi ko kusa ko alama ba za su taɓa yin daidai da waɗanda suka fita zuwa jihadi domin ɗaga kalmar Allah ba ghairu uli barari in dai ba waɗanda suke ma'abota larura wacce za ta hana su fita zuwa yaƙi ba kamar marasa lafiya ko yara ƙanana ko kuma tsofaffi tukuf-tukuf ko dai waɗanda shari'a ta musu uzuri to wannan ban da su amma waɗanda haka kawai haka siriri haka sadada suka noge ba za su taɓa yin daidai da waɗanda suke wal mujahidu na fi sabilillahi da masu jihadi a tafarkin Allah bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kawunansu faddala Allahu al na bi amwalihim wa anfusihim Allah ya fifita wato daraja da falala da matsayin waɗanda suke jihadi da dukiyoyinsu da kawunansu alal ka'idina akan waɗanda suke mazauna gida ba tare da wata larura ba to Allah ya fifita waɗancan ya kuma ɗaga darajarsu akan waɗannan wa kullum wa'adallahu husna amma da waɗanda suka fita zuwa jihadi da waɗanda larura ko uzuri suka hana su fita dukkaninsu allah ya musu tattalin kyakkyawan sakamako shine gidan aljanna amma kuma duk da haka wa faddala allahu na ala na ajiran azima ubangiji ya fifita ya ɗaukaka darajar masu jihadi akan waɗanda suke mazauna gida wato ajaran aziman da lada wanda yake mai girman gaske darajatin minhu wannan kuwa darajoji ne da matakai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya wa bayansa kowa gwargwadon darajarsa gwargwadon imaninsa wali kullin darajatun mimma amilu kamar da Allah ya faɗa kowa yana da matsayi gwargwadon aikinsa darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma wato matakai ne da matsayi da daraja kala-kala da gafara ta musamman da rahama ta musamman da Allah ya shiryarwa ko ya tanadarwa bayansa wa kana Allahu ghafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara kuma mai jin kai da tausayin bayansa to waɗannan ayoyi guda biyu su suke shelanta cewar duk imanin mutum duk kuma ƙoƙarinsa addini a matuƙar ba shi da uzuri ko larura to ba zai daidai da wanda yake fita jihadi walau jihadin nan da dukiya za a je a yi ko da jiki ko da harshe duka dai in dai manufar ita ce yada addinin allah da kuma daga darajarsa to ya amsa sunan jihadi kamar fita wa'azi ko fita da'awa a idan kuma ainihin jihadi ya tabbata da sharuɗansa na musulunci da jagoranci to shikenan wannan shine koli-koli zirwatu sanamil islam koli-kolin tozan musulunci shine da jihadi da kuma fita domin ɗaga kalmar allah to mun sani da yawa ɗan adam yakan noki da kuma kaucewa dukkanin wani abin da yake ganin barazana a gare shi to ghairu ulil darari ko ghairu ulil darari bin rafa na'at wa nasab ghaira ulil darari istithna an karanta ghairu ulil darari da rufa arra a matsayin annat wal man'ut la yastawi al qa'iduna ghairu ya zama annat wal man'ut ko as-sifatu wal mawsuf an kuma karanta ghaira ulil zarari a matsayin istithna'i togaciya min zamanatin wannan larurar da ake faɗa ko ma'abota larura ya haɗa da shekaru ko makanta ko rashin lafiya ko kuwa mata da yara ƙanana da ba a wajabta musu jihadi ba waɗannan duk sun shiga cikin misalai ko waɗanda suke wasu ayyuka na musamman wanda aka ɗora musu wanda shugabanci ya ɗora musu to waɗannan sun fita daga cikin wannan wato gamayya da aka ambata to amma duk da haka da wanda ya fita jihadi da wanda bai fita ba allah ce ba za su daidaita ba kuma ana fara jihadi da dukiya kafin jihadi da rai shi yasa mafi yawan ayoyin da suke magana kan jihadi za ga sai an fara ambatan na dukiya man zalladhi da Allah qardan hasana jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim na fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum saboda dukiya ita ce shimfiɗar jihadi da dukiya za a sayi kayayyakin yaƙi za a sayi ababen hawa za a yi wa masu jihadi training ko masu da'awa duka dai abubuwa kala-kala-kala wanda sai dukiya ta yi aiki shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man jahaza ghaziyan faqad ghaza duk wanda ya ɗauki nauyin mai fita jihadi ko mai fita da'awa tamkar shi yayi ah, wannan saboda muhimmancin taimakekeniyar juna ko kuma da irin baiwa da Allah ya masa wani yana da dukiya amma ba shi da karfin fita jihadi wani yana da ilimi zai iya karantarwa wani yana da dukiya ba shi da ilimin da zai karantar haka haka haka haka al'umma take gudana to Allah ya ce darajatin Allah ya fifita darajojinsu ai fadilatan listiwa ihmafin niyya wa ziyadatul mujahidin bil mubashara amma su duk da cewa waɗanda suke da uzuri suna da niyya kyakkyawa to amma su ma waɗanda suka fitan bayan kyakkyawan niyya su kuma sun je kafa da kafa an gwabza tare da su amma wa kullum min ne dukkan kungiyoyin guda biyu wa'ada Allah husna Allah ya musu tattalin gidan aljanna matukar dai sun tabbata akan haka amma kuma duk da haka ko da a gidan aljanna Wa وفضل الله المجاهدين على القاعدين ajiran عظيما Allah ya fifita waɗanda suke fita jihadi akan waɗanda suke zaman gida wato da lada wanda yake babba to Allah ya nuna mana cewa darajoji daban-daban ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna fil jannati daraja aljanna akwai daraja daraja matsayi matsayi har guda ɗari tsakanin kowace daraja da ta samanta kamar tsakanin sama da ƙasa kuma kamar da hadisi abdullahi bin amur bin al'asu ya ce ko ka shiga aljanna abinda zai ƙara darajar ka kai sama shine abinda ka haddace a ƙur'ani yuqalu li sahibil qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya ka karanta kai sama ka karanta kai sama ka karanta kai sama darajarka da matsayinka wato zai tike a daidai inda karatunka ya tiki abinda ka haddace a duniya idan alhamdu kawai ka haddace kenan sai ka fita gidan alhamdu idan ka haddace daga alhamdu zuwa alamtara kaifa kenan haka kamar da duniya watakila wanda yake da kwalin firamare bai kai mai sakandare ba mai sakandare bai kai mai tashiyari ba mai tashiyari bai kai mai jami'a ba mai digiri kila mai digiri bai kai mai masters mai masters bai kai mai phd ba haka shi kuma wancan bai kai farfesa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum a wannan duniya mutum yake saiwa kansa matsayi na lahira la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illallati kana qabla al-maut yabniha babu gidan da mutum zai zauna a lahira sai wanda ya gina wa kansa da kansa tun daga duniyan nan idan ka tsaya ka gina wa kanka gida da gaske to kai ne za ka more idan misali ka tsaya ka yi abin da ya kamata ka yi aiki tuƙuru, ka nemi kuɗi allah ya baka sai ka je garinku ko unguwarku ka yi ginin bulo da bulo watakila ma ka yi bene ka rika hawa sama kana shan iska wanda bai yi aiki ba wanda ya biyo san zuciyarsa da lalaci da cima zaune watakila sai dai haƙura da gidan laka ko ko gidan ciyawa gidan danga da yanta da fallo kila ya haƙura da gidan haya ko gidan aro to a lahira dai ba a haya ba a aro kuma ba a alakoro kowa yana da gida guda biyu kowa da ka gani a duniyan nan yana da gida aljanna yana da gida a wuta to inda aka rinjaya aka tafi can sauran makwabtansa sai su gaje nasa gidan na ɗaya gidan idan aljanna ya tafi yan wuta sai su gaje gidansa na wuta idan wata aka tafi Allah kiyaye yan aljanna sai su gaje gidansa na aljanna Allah mana mai kyau na'am إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله أكبر سيكم الله تقبل بياني dangane da wato abin da ya shafi hijira da hukunce-hukuncenta yaushe hijira take zamantowa farilla wajibi yaushe ne kuma take zamantowa sunna ko mustahabbi inda hijira ta waje ba to duk wanda bai yi ba mai sabo ne mai zunubi ne a wajen Allah idan ya mutu a wannan yanayin to ya mutu cikin sabon Allah da kuma hushinsa kamar da aka sani ita hijira an shar'anta ta ne domin musulmi ya samu sa'ida ya je inda zai aiwatar da addininsa cikin 'yanci da walwala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni fastaqim kama umirta to idan mutum ya tsanci kansa a yanayin da an dabaibaye shi an yi masa takunkumi ba zai iya aiwatar da addininsa yadda ya kamata ba to wajibi ne ya yi hijira wato ko dai ya koma wata ƙasar ko ya koma wata jihar ko ya koma wani garin ko ya koma wata unguwar ko ya koma wani gida haka hijira take daki-daki hawa-hawa hijira daga ƙasa zuwa ƙasa ko daga gari zuwa gari ko daga jiha zuwa jiha ko daga unguwa zuwa unguwa misali in kana wata unguwa da ta shahara da gaza da sabon Allah da sharholiya ba ka iya aiwatar da addininka yadda ya kamata ko tarbiyyar iyalanka na fuskar barazana to wajibi ne ka canza wannan ƙasar in kuma jiha ce ka bar wannan jihar kamar yadda idan ka zauna ka zauna ba sana'a ba aikin fari ba na baki ba taro ba cas ba as aka ci gaba da zama haka ko da garin ku ne sabo aka ce turken wawa duk da haka amma ai dole ka motsa to haka addini shine mafi tsada a wajen dan adam idan addininka ya haɗu da cikas da matsala wajibi ne ka binciki wani waje da ake aiwatar da addini yadda ya kamata cikin yanci to bayan da aka wajabta yin hijira daga makka zuwa madina da kuma sauran garuruwan da kafirai suke da faɗa a ji tun bayan da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da manyan sahabbai suka yi ƙaura suka koma madina to daga nan hijira ta waje ba kan dukkanin musulmi su bar garin kafirci su koma su zama tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam su taimaka masa wajen isar da saƙon allah da kuma kafa gwamnatin musulunci to akwai waɗanda suka noke suka ƙi fita a makka ba wai don uzuri ba sai don saboda sabo ko ko a'a suna ganin cewar su Allah ba za su kantafi da rayuwarsu ba aka kawai a suna zaune a garinsu a gidajensu da iyalinsu da danginsu a ce su fita su ba annabi to irin waɗannan ne Allah ke cewa innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu lallai waɗanda suka ƙi yin hijira har zuwa lokacin da mala'iku suka zo karɓar rayukansu zalimi anfusihim suna matsayin masu zaluntar kansu saboda ƙin yin hijira da gangan mala'ikun Allah za su riƙa musu tambayoyi na gwasali ƙalu fi makuntum sai mala'iku su riƙa ce musu a cikin me kuka kasance ko ku a'a wane yanayi kuka kasance wanda ya hana ku ku yi hijira kamar yadda aka umarce ku su kuma sai su ba da amsa da cewa ƙalu kunna mustada'afi na fil'ab sai ce wai su ɗin sun kasance masu rauni ne a ban ƙasa ba za su iya kataɓus ba saboda rauninsu an rinjaye su an gallabe su an hana su sakat don haka ba su sami ikon yin hijira ba sai mala'iku su ce da su alu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha idan an gallabe ku an addabe ku a inda kuke an hana ku yin addini yadda ya kamata to shin ƙasar Allah da duniyarsa ba yalwatacciya ba ce ta yadda idan wani wajen ya yi kunci wani wajen kuma sai ya zamto mai walwala da 'yanci Fatu fatuhajiru fiha don me bakwai hijira zuwa ga wata ƙasar allah wacce take yalwatacciya faffada ba to a nan kaga ba karɓo zurinsu ba kuma ƙarshen ayar shehu ban tsoro fa'ula ika ma'uwa hun jahannam ire-iren waɗannan masu kawo hanzari da rauni allah ya ce makomarsu jahannama wasa'at masira kuma wato idan jahannama ta zama makomar mutum makoma ta yi muni allah ke kamar idan na faɗa wato su waɗannan innan lazin tawafahun mala'ikatu ya ni malakal maut lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo da mataimakansa sai sun yi wannan tambaya ga wanda duk ya zaman dirshin ya ƙi hijira kuma bai iya aiwatar da addininsa yadda ya kamata ba halu min damir ay bil maqami ma al kuffar dan me kuka zauna cikin arna tare da kafirai makiya Allah wa taraktumul hijira kuma kuka ƙi hijira hadisi ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jama'a al-mushriki na ausa kanahum falaisa minna duk wanda ya cuɗanya da arna ko ya zauna cikin kafirai haka siddan annabi ya ce ba mu ba shi ba cikin mu duk wanda ya zaɓi ya je ya zauna cikin kafirai arna ba ba uzurin wato ba cas ba musulunci baya son mutum ya je ya zauna cikin kafirai saboda ko dai ya taimaki kafirci ko kuma a rinjaye musuluncinsa ko kuwa a dilmiyar da iyalinsa a bisa ka'idar zama da maɗaukin kanwa duk wanda yake zaune cikin kafirai ko irin samari matasa masu tafiya ce rani ƙasashen kudu in sun dawo ka kalle su da kyau za ka ga sai ɗabi'a su ta canza ko ko rikonsu da addini ya canza ko kuwa lalata da iya shege kala-kala su zo muku da zina a wajensu ba komai ba shan giya ba komai ba shan taba liwatsi da sauransu da sauransu saboda mai saboda sun tasirantu da inda suke zaune ba haka dai in ba ya zama dole ba ko akwai wani babban dalili musulunci baya son ka je ka zauna a cikin arna tsindin saboda su ula'ika ya da'una ilan nar qawlan wa amalan wa i'tiqada su arna kullum duk motsinsu da zancensu kira suke zuwa ga wuta wallahu ya da'u ilal janna Allah ko yana kira zuwa ga aljanna to shine mala'ikan mutuwa zai musu wannan tambaya ta gwasali kuma kaga an bayyana su a matsayin azzaliman kansu da kansu laifin da suka yi sun zalunci kansu ƙalu lahum muwabbakhina ko muwabbakhina lahum suna masu gwasale su za su ce fi makuntum ai fi ayi shay'in kuntum fi umuri dinikum kudin kaka kuka kasance ne game da lamarin addinin qalu mu'tadhirina suna masu kawo hanzari sai su ce kunna mustada'afina ai kunna ajizina an iqamati din wallahi mu masu rauni ne ba mu samu dama da ikon aiwatar da addininmu ba saboda rauninmu sai su ce da su قالوا لهم توبيخا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا shin ƙasar Allah ba ta zamto yalwatacciya ba ta yadda ilallai laila ta kiya sai a koma basha kamar yadda bahaushe ce idan a garinku ba ka samu dama ko a unguwarku ko a gidan da kake ma wani lokacin hatta a gidan da kake zaune ba za ka yi addini yadda ya kamata saboda duk waɗanda suke gidan 'yan sharholiya ne 'yan tabargaza ko arna ne su haɗu su ta shan giya su ta aiki irin na iya shege kala-kala da kunna badujala ba za ka iya zikiri ba ba za ka iya wuridi ba ba za ka iya sallah yadda ya kamata a nutsa ba balle karatun ƙur'ani kowa ya saba dujala da dadam da dadam da dadam da dadam babu abin da yake karatunsu a wajensu sai music mutum yana tafi yana shan badujala yana mota yana jin badujala yana yanzu da waya ta zo za a ga mutum da bututu a kunni sai ka ce jikan ƙazunzumi ya cusa wani bututu yana tafiya shi kaɗai yana mazari kamar mahaukaci kamar mai hankali ka tambaye shi mai yake ji oho watakila ma wannan badujala ta ɗauke masa hankali ya zo ya karambata da mai a caba bai sani ba nawa ne suka zo za su tsallaka titi aka bangaje su saboda waya hmm? to duk wannan yana daga cikin illar zama a cikin kafirai ko a cikin waɗanda ba su damu da addini ba su dama sun bata kuma sai sun batar da kai kai ɗin ma da kake tare da su to shine za a gwasale su cewa alam wasu a wasi'atan fatuhajiru fiha min ardil kufri ila ardil islam ko ila baladil islam kama fa'ala ghayrukum kuma Allah da hikimarsa a kowane zamani wallahi sai Allah ya tsaye da hujja akan bayinsa su waɗancan da suka ƙi yin hijira suka fake da rauni ba a cikin raunin da matsin da tsangwama annabi da sahabbai suka tare a rada da ka suka silale suka hijira ba in ka ce akwai rauni akwai barazana sai a ce maka ya aka yi su wane da wane su raunin bai hana su ba ko kamar yanzu misali waɗansu masu mulki sun kamanta aiki da shari'ar Allah waɗansu sun yi tutsu in ka tambaye su sai ce Nigeria is a secular state is a confederation akwai musulmi akwai arna Nigeria ba ƙasar musulmi ba ce kawai don haka shari'a ba za ta yi ba sai Allah ya buga maka ƙusa ya kafa ma hujja ya waɗansu gwamnonin duk da yanayin Najeriya suka iya yin aiwatar da shari'a gwargwadon hali kai ma kai kamar su mana koko in alkali ne me yasa baka aiki da tsarin Allah ya ai tsarin ne ba na Allah ba sai a buga maka hujja wane da wane alkalai ne yan uwanka sun yi matukar kokarin su sun yi aiki da shari'ar Allah ko da boye kai me yasa baka yi wannan ba fattaqullaha mastata'tu ko kuna zaune da wasu sun dukufa sun yi riko da addini suna hidimtawa addini suna zuwa makaranta kai ku ka zama ɗan duniya ɗan sharholiya ban da yawon banza da ɓata lokacinka wajen neman duniya da kaɗe-kaɗe da hirar banza ba abin da haki in ka mutu a haka mala'ikan mutuwa zo ta ya kai na tambayar ka ai wallahi neman kuɗi muke zuwa neman abinci kaza ka san malam bahaushe kai masa magana ba shi da babbar hujja irin neman abinci ko muna nan muna zama mu muna neman abinci yaka ce an halice shi don kawai ya ci abinci Allah bai halice ka don cin tuwo kawai ba ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud sai a buga maka hujja wane da wane da kuke tare da su su ba sa cin abincin ko su ba sa neman abinci duk dai inda kake ko jami'in tsaro ne kai ko attajiri ne kai ko saraki ne kai sai Allah ya fidda zakka a layin da kake a zamaninka wane da wane sun kamanta in mai kudi ne wane yana fidda zakka yana taimakon bayan Allah kai mai sa kai ba in mai mulki ne haka wane ya kamanta adalci kai mai sa ba kai ba to haka kame da mala'iku za su gaya wa su waɗannan cewa dan mai ba su hijira sun bar ƙasar kafirci sun koma garin musulunci ba tunda ko basu yi ba suka mutu Allah ce fa ulaika ma'wahum jahannam makoma su ita ce jahannama wa sa'at masira kuma makoma ta yi muni inda ta zama jahannama a bisa adalci na Allah sai togaciya ya ce illal mustada'afina waɗanda ba za su tsinci kansu a jahannama ba ko da ba su duk da ba su hijirar ba Allah ce illal mustada'afina sai dai waɗanda suke raunana a cikin al'umma minar rijali sawa'un maza ne kamar tsofaffi tukutuku ko marasa lafiya wani nisa'i da mata walwilda ne da yara-yara ƙanana-ƙanana da makamantansu wanda har ma wasu daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi su addu'a Allah ya ba su ikon yin hijira har Abdullahi bin Abbas yake cewa da shi da gyatumarsa sun fada ƙarƙashin wannan aya to waɗanda suke masu rauni la na hilatan wato sun yi sun yi sun yi sun yi sun yi yunkuri su din ma ba wai kawai a bisa zato su yanke hukunci wallahi su ba za su iya ba suna gudun sun fita za a iya kama su a sai sun yi yunkurin fita kullum kullum hujja ba ta hawa ba ta zama sai kayi yunkuri kayi kayi kayi allah ya ga kayi bakin ƙoƙarinka in ka kasa kamar da jiya na ba misali a ka'idar jami'in tsaro soja an ce obey before complaining ka bi umarni ka bi command in an baka umarni kar ka tsaya kana kawo uzurruka ba a haka a dokar soja ko aikin damara je ka ka ciro bishiyar nan ko ka kawo ta nan ya sa ka tafi kica kica kica kica kica ya ka zo ka ce kai sa wallahi ba za ta yi ne ta fi karfi na kaga ka je ka gwada ka bi umarni amma maka umarni je ka kawo bishiyar can ko je ka bambaro katangar can ka ce haba oga ai kai ma ka san wannan babun da zai yi wani to tun daga nan ka nuna ba ka da ladabi ko ba ka san ka'idar command saboda haka za a iya disfila ka akan haka na indisfilin to su waɗannan masu rauni da ake magana wato ba wai kawai mutum ya zauna cewa shi mai rauni ba ne a ko dai ya zama ba shi da cikakken lafiyar da zai iya wannan doguwar tafiya kilomita 450 daga makka zuwa madina yanzu akwai mutumin da ba zai iya tafiya daga kano zuwa lagos ba kuma tafiya irin ta da ko akan amali sai wanda ya haura kumi zai ji irin yadda yake sukurkuta wanda yake kansa wallahi tallahi dukkanin shimfiɗa da sirdin da aka yi in dai ka haura kumi sukukur sukukur kwakwakwar kwakwakwar haka kafin ka je nan da kasuwa an gaya maka ya jijjiga ka haka kuma an kawo doki sarkin gudu bagazan bagazan bagazan duk ko ina na jikinka sai ya motsa shi yasa yana daga cikin motsa jiki wanda musulunci ya goyi bayansa sukuwar doki musamman idan ka haɗu da horarren doki ta ƙadari wanda yake shanye linzami in kai wasa ma ya je kulikulin kubura kawai ya jefar da kai gabansa ya kama gabansa a sab zalul to don Allah ka dubi sahabban manzan Allah mutum ya hau bayan raƙumi wannan tozan ya yi tafiyar kilomita hamsin a kai ga rana ba kamar kai da za ka zauna a kan kujera a mota ka ɗaure kan kama da belt ga raba ga komai a cikin inuwa shi fa a bayan raƙumi ba maganar jingina babu in ka jingina dai ka yi sufa ka dawo ta ka ba maganar jingina ta nan babu wani bel da za ka ɗaure kanka babu kuma in gajiya ta sa ka yi bacci a bayan raƙumi to sai dai wani labarin kuma haka sahabbai suka zauna tafiyar kilomita wajen 450 duk da dai ana yada zango ana hutawa a bacci to amma aƙalla mai sauri normal tafiya shine a sati guda kwana bakwai daga maka zuwa madina ga zama shi kansa wato yadda zai gundiri mutum ga yunwa ga kishirwa ga garjin rana ga wato guguwa da ƙura haka fa bayan allah nan wato suka tara a da ka suke wannan addinin hidim mu yanzu a cikin aljanna muke aljannar duniya ka hau mota wato lumilumi lumi ko ka hau mashin kai kamar da totar fa ba ruwanka dan yanzu ka je inda za ko ma ka hau jirgin sama ba kama san direban da yake tuka ka ba ko ke ciku ne ko ko okadibu ko wani ne dai oho salamun kaulan mai rabbi rahim Allah kai mu lafiya haka amma duk da haka kuma lalacin ya yafi na waɗannan bayan Allah to su masu raunin nan ko dai rauni na rashin iya zama akan abin hawa ko rauni na yarinta da rashin ƙarfi ko rauni na mace tunda ana sata a layin masu rauni ko kuma raunin da shari'a ta yadda da shi to waɗannan allah ce la yastati'una hilatan waɗanda ba za su iya wani katabus ba ba su da ƙarfin yin hijira ko ba su da wata dabara wala ya hataduna sabilan kuma ba su ma san hanyar da za su bi su je hijirar ba saboda tafiyar ta da dole ɗayan biyu ko dai ka san hanya in ka fita ko ku a'a ka shiga ayari akwai madugu wanda za ka shiga cikin ayarinsa ku tafi amma kai kadai ka kama hanya daga makka zuwa madina ka yi karya ko kai kadai ma yanzu tafiya irin ta ƙasa ba ta kwalta ba kawai ka yanki dajin allah ka ce daga nan kana neman hadeja misali ko kana neman maiduguri a kafa yaya akwai matsala to kuma a lokacin kafirai sun sa ido duk wanda zai hijira sai sun lakada masa na jaki sannan su yi masa tsaurin butar mala su je su jefa sha kurhu in sun rena masa aji idan kuma su rena masa aji ba to sai su kwace masa guzarinsa kaf kamar yadda suka yi wa suhaib ibn sinan romi zai hijira da suka fahimci haka suka dinga kiwonsa suka dinga kiwonsa ya fito suka biyo shi da ya ga an biyo shi sai ya yi ɓadda bami sai ya yi kamar ba haya zai je gudun dawa ji ba haushi ka san ada babu shadda ta gidaje sai dai mutum yin gidaje kuro muna kolawa da zarar ciki ya yi mutsayin ce za mu je kallon buri da ƙararrawa in ba ka san me yake nufi ba to wani sai ce da Allah ne ma zan zo gan shi sai an tafi kawai ga an tafi bayan kargo ko sabara an je ya lodi ce na wurin ne ce ai ya gudu ya gudu kafin mu zo to da haka ake yi don haka shi su haibin rumi sai ya dinga nuna cewa kamar ba haya zai ji in ya je ya je dan jima suna hangensa daga nesa sai ya dawo kamar ya yi ba haya can in ya faiki kamar sun fara bacci sai ya tafi sai su farka sai ya dawo can haka suka ga dai kamar ba haya yake suka ce kai ku rabu da shi shagalat ta wani uzza bi batnihi ba dalla ai da lata da uzza sun hargitsa masa ciki tsawayi yake yi ɗale shi to haka dai haka dai Allah da ikonsa a ƙarshe ya faki idansu ya gudu suka farka firgigi suka bi shi ya zawo kwari da baka kibiyoyi a baki kibiyoyi a hannu wasu bismillah suka ce a'a mu ba hana ka hijira za mu yi ba ka je hijirarka ka karata amma ba zai yiwu ka kwashi dukiyar mu da ka samu a garin makka ka fita da ita ba ka zo talakan talak ya ce in na ba ku kudin za ku bannin tabi suka ce kwarai kuwa ya ce to ku je gidana waje kaza ku tona waje kaza za ku samu kaza ku daga waje kaza za ku samu kaza sai suka ce to wane da wane ku je ku bincika sauran kuma suka tsaya on standby ku je ina abin da ya faɗa gaskiya ne ku zo ku gaya mana suka je suka duba suka ga kudade suka ce gaskiya ne suka ce sauka lafiya shine yana zuwa annabi yana ganinsa ya tare shi haba-haba cikin murna yana rabi halbai'u ya aba ya haya rabi halbai'u ya aba ya haya kasuwancin naka ya ci riba ba kai asara ba kaga shi sai da ya biya ma aka bashi ya hijirar duk da wahalar da ya fuskanta to akwai waɗanda ba san hanya ba la ya ta duna sabilan irin waɗannan allah ya musu uzuri kuma da kuma sauran masu rauni Allah ce ula'ika fa ula'ika allahu an ya'fu anhu ire-iren waɗannan wato tabbas Allah zai yafe musu ai an khataril hijira a bi haythu yahtaju al-ma'dhur ila al-afwi wa fil burhan wa asa wa la'alla fi kalamillahi wajibatani wa in kana ta raja'an wa tama'an fi kalamil makhluqina لأن المخلوق هو الذي تتعرض له الشكوك والظنون والباري منزه عن ذلك جل جلاله وكان الله غفورا رحيما لعل يتي فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم إلينا وأن ما سروني تبس دسن الله سبحانه وتعالى zai yafe musu duk da ba su hijira ba amma saboda uzurinsu da rauninsu Allah ya yi alkawarin zai yafe musu shi ne malai ke ce maka duk da asa a asalinta tana nufin kila wakala to amma ba a zancen Allah ba a zancen dan adam shi ne take nufin kila wakala saboda dan adam shi ne yake shakku shi ne yake kokonto amma ba Allah ba a wajen Allah wajibata alwuku wa in kana tara ja'an wa tama'an ko da ku asalin ma'anar asa da la'alla suna nufin zato ne da kintaci Ƙala asa rabbi an hadiya sawa as-sabil misali to amma a nan Allah an yafu anhum tabbas ne wa kana Allah afuwan ghafura kuma dama Allah ya tabbata ya kasance afuwan mai yafiya da rangwame ghafuran mai gafara da jin kai ko mai yawan afuwa mai yawan gafara ai mubaligan fil maghfirati mai yawan gafara ne domin ba dan gafararsa ta yawaita ba da ba wanda zai kai labari فيغفر min ما zunubin lati min الذنوب التي من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج yadda Allah yake yin gafara da bayansa didda da sakaci da ƙin fita zuwa hijirar da suka yi to amma tunda Allah ya dubi uzurinsu kuma ya dubi aniyarsu kuma ya dubi yunkurinsu Allah ya yafe musu ya gafarta musu ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayanin falalar hijira da romanta. da kuma darajar masu yinta cewa man yuhajir fi sabilillahi duk wanda ya hijira a cikin tafarkin Allah to ana ba shi garanti da tabbas ya jidi fil ardi muragaman idan ya hijira domin Allah da kuma neman yaddasa to Allah ya yi masa alkawari inda di ya sauka ko inda ya koma a wannan garin ko a wannan kasar ya ji da ardi muragaman wato zai sami gurare waɗanda suke masu yalwa da kuma danshin arziki a ɗaya daga cikin tafsirin wannan kalma ta muragaman ko kuwa wato minal irgham ya jidu makanan murgiman lil kuffar idan ya hijira wato zai je wajen da zai sami yanci da watayawa wajen da kwalilan arne kwalilan kafuri ya zo ya ce kula a wajen saboda musulunci ya yi ƙarfi ya kama ƙasa don haka ya zama murgaman ko murgiman lil sai dai nan gani nan bari shine muragaman a ɗaya daga cikin tafsiran wannan jumla sannan kuma wato waɗannan ɗin sai Allah ya ba su siffa a waje wanda yake yalwatacce sannan kuma waje na arziki mai yawa na sha-nasha wa man ya min baitihi muhajiran ilallahi duk wanda ya fita daga gidansa ko ƙasarsa ko garinsa yana mai tattaki na hijira zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa sai aka yi kicibus aka yi katari thumma yudrikul maut mutuwa ta riske shi akan hanya shi bai karasa ba kuma ya bar gidansa faqad waqa ajruhu ala Allah tabbas cikakken ladansa na hijira ya wajaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allah rahima kuma Allah ya kasance kuma bai gushe ba mai yawan gafara kuma mai jin kai wannan aya mai girma tana ƙara albishir da bushara da kuma ƙarfafa gwiwar masu yin hijira domin Allah cewa duk wanda ya hijira domin Allah da kuma daga addininsa to Allah ya lamunce masa cewa ya ji fil ardi muragaman ay mutahawwalan yantaqilu ilayhi wa fihi ish'ar bi anna al muhajir yurghimu anfa qaumihi al kuffar ai ya zilluhu ma'ana duk wanda ya hijira domin Allah to zai sami yalwataccen waje Allah zai shirya masa masauki da arziki sabon arziki sahabbai da suka yi hijira in mutum ya samu ma ya fita da guziri ya yi arziki ba a maganar ya kwashi dukiya ya kwashi kaya ya kwashi komai ba zai yiwu ba wasu ma da kyar shajaran majaran daga su sai gyauto guda ko sai kwarjalle ko kuwa sai yafi haka misali wasu ma da kyar suke samun cikakken takalmi haka suke tafiya a ƙasa ya siru na fillayin wa ya na fin nahar da rana su kwanta su huta su laɓe su yi likimo ko da daddare su nausa su tafi saboda gudun kada idan suka ce za su yi tafiya da rana 'yan leƙi asiri su kama su ita kanta tafiyar daren ba hatsari ba ce ga namomin daji ga kuraye ga zakoki ga miyagu to amma haka haka haka suka taru a radar shi yasa wato duk wanda ka ji yana taɓa martabar sahabbai in kana neman tambaɗaɗɗe matsiyacin lahira Allah ya tallahi ka same shi babu wani mutum kamar sahabi a ban ƙasa in ba annabawan Allah babu wanda ya tara arada da ka ya jihadi da ransa da dukiyarsa da lokacinsa da komai nasa kamar sahabi manzan Allah to yanzu kasa nawa ne a yanzu kana zaune misali a unguwar 'yan kaba ko a badawa ko a ina ne kana zaune da gidanka da 'yar matarka da 'yan 'ya'yanka da 'yar sana'arka kada zuwa ce kai hijira duka tsallake suka basu ba maganar gidan matar ma ka batta 'ya'yan ma ka basu ka tsallake ka bar shago ka bar sana'ar ka bar albashin ka tafi zikau kai kadai ake bukata shi yasa Allah da kansa ya ce walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun min da wajabta musu su su karkashe kansu da kansu ko su fita daga gidajensu Allah ya ce ba za su yi ba sai yan kaɗan saboda ba abin da mutum ya fi ji kamar abu biyu da ransa da mahallinsa inda ya kama ƙasa to sahabbai duk ba su kalli wannan ba suka tsallake suka amsa kiran Allah waɗansu waɗanda suka isa sun fita da sauƙi sun fita ayari rana tsaka kamar yadda ake hakaitowa cewa sanda sayyidina umar zai hijira ya zagaya birnin makka da zararren kan sakali yana in wasu suna hijira ɓoye mugu ba za mu hijira duk wanda yake so uwarsa taimarecin ya biyo mu wanda yake son matarsa ta yi ta kabasa ya biyo mu wanda yake son kaza kaza to da yawa daga cikin masu rauni waɗanda dama suke son su fita fitar ta gagara da suka ji kawai suka kintsa suka shiga ayari da tawagar maza gumbar dutse waɗanda kuma wato ba su ba imani hawa-hawa ne ko wajen musulunta kaga da yawa abubuwa suka musulunta amma sai na umar Aishi shi ka'aba ya je ya bayyana musuluncinsa aka yi ta artabu da ɗauki ba daɗi da shi da arna yana wallahi da mun kai ɗari uku da mun fafare ku daga makka gaba ɗaya ya ce amma akwai lokaci to haka da haka allah ya alkawari saboda da yawa suna fargabar yanzu idan sun yi hijira sun koma madina ya za su tsinci kansu da sana'a da wajen zama da iyalai su bar 'ya'ya su bar kaza to shine allah ya ba su tabbas da garanti cewa umar yi hajjar fi sabilillah duk wanda ya hijira cikin tafarkin allah ya ji da fil ardi muragaman wato zai sami yanayi a duk inda ya koma wanda yake bakanta ran arna da kafirai da magautan da ba su soye hijira ba ai mutu hawwalan yantaqilu ilai Wafi fihi ish'ar mala yace wannan akwai nusarwa da sanarwa bi anna muhajira shi mai hijira yurghimu mu'amfa al kuffar wato yana bakanta ran kafarai da ba sa so su ga ci gaban musulunci kuma wannan yanayin da yalwar Allah ce kasiran mai yawa fi rizqi a arziki wasa in kana so ka samu arziki an ce zama waje ɗaya tsotsayi in ji kifi zama waje ɗaya bai daɗa komai ba duk wanda ka ji wani duk inda ka ji wani wallahi wani baban ba al'ada ce ta ubangiji haka ya shirya wa duniya duk wanda ka ga hamshakin mai kuɗi binciki tarihin rayuwarsa da irin kujiba-kujibar da ya sha da irin tafiye-tafiyen da ya yi da tara'ara da ka da ya yi da bin kasuwanni da tafiya ba dare ba rana ba ruwa ba iska kafin allah tara masa wannan dukiyar wanda kaga ya zama hamshakin malami a jabaki a fasa ba tare da tsoro ba ka binciki rayuwarsa tun daga mataki na wato kuri har ya zuwa titiɓiri har ya zuwa ƙolo kotso gardi ko gangaren alaramma tilo da kuma yawo da mutum ya sha da kai kawo da karafkiya kafin allah tara masa wannan ilim ka bincika ka ji ko manzon allah sallallahu alaihi wasallam da yake dan lela a wajen allah ba haka arha bagas Allah ya ba shi wannan darajar Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila da za a fare masa wahayi yana kogon hira yana wasa kwakwalwa da tunani mala'ika ya zo cikin duhun dare ya shaƙe shi ya shayan makure shi sai da ji kamar numfashinsa zai fita ya sake shi ya sake makure shi sannan ya ce masa ikara haka kuma idan ane masa wahayi sai ya shiga yanayi kamar na kwama wanda ya dogon suma kamar da bukari ya rawaito hadisi ya ce wallahi idan ana wahayi ga manzan Allah ko da a rana mai mukumukun sanyi za ka ga jabinuhu ya tafassadu arakan goshinsa yana kyakkecewa da gumi saboda girman kalmar Allah da zancensa to ka ga yadda almajiri yake farawa duk da dai ba haka aka so ba amma almajiri fama da talauci da fatara da ƙazuwa da tsaraici da rashin kula da kirci da dandakala da annakiya da kwanan wato filin allah fetal ba mai masa wanka ba mai kula da shi saboda tsabar zaluncin tsarin malam bahaushe na bara yaron da bai wuce shekara biyar ba a yi masa ingiza mai kan turuwa shi zai je nemo wa kansa abincin safe da na rana da na dare in bai samu ba sai dai ya je yunwa ta kashe shi ko ya je ya sata ko ya je ya bi 'yan banza ya zama yaron magajiya duk wannan ba Allah ne ce sai an yi haka za a samu ƙur'ani al'ada ce kurum ta malam bahaushe don haka dai wajibi ne akan iyaye su kula da wannan to amma da yake Allah ya yi alkawari kuma shine ke kula da bayansa in dai mutum ya fita domin Allah sai kaga Allah ba zai hana shi abin da zai ci ba Ya ji da fil'adzi muragaman kathiran wasa wa man yakhruju min baitihi duk wanda ya fito daga gidansa da niyyar hijira da neman yaddar Allah sai kuma ya kicibus da mutuwa akan hanya to ladansa ya tabbata ga Allah asali wani bawan Allah ne da ake kira da ibn damura lokacin da ya ji waccan aya Allah ya ragargaji masu hijira waɗanda suka ƙin hijira shi kuma ba shi da lafiya sai ya gaya wa iyalansa lalle a samu ko gadon kara ko kwangwala a zo a ɗauke shi a yi rangaranga da shi ya ce ni a ji hila wali min almal ma yi balliguni ilal madina وأبعد منها والله لا أبيت الليلة بمكة أخرجوني يتي ومتن جدنسا والله إنا da hali إنا da سكوني wanda zan je madina ko ma gaba da madina saboda haka ku fito da ni ya shirya wa kharaju bihi ala sarir suka ɗauko shi akan gadon kara hatta a bihi ila tan'im sai da suka zo wajen madina wani waje da ake kira tan'im ko da yake yanzu ya zama cikin makka inda aka yi masallacin na Aisha suna zuwa wannan waje fa adrakathu al sai ya mutu fa safiqa bi yaminihi ala shimalihi thumma qala laka wa hadhihi li لرسولك أبايعك ala ma bay'aka رسولك thumma mata da yaga alamun mutuwa sun zo kafin rayi halinsa sai ya haka ya ajiye hannunsa guda ɗaya ya ce Allah wannan hannun ne maka mu baya wannan kuma a madne wa manzan ka mu baya Allah ka zame mun shaida ga shi na hutu ga ajali ya dosu Allahun ma ha zihi laka wa ha zihi lera solik yi uka alama baya aka rasolik sun ma ya mutu faba laga kabaruhu a sahabar rasulillah sai labarinsa ya iske sabon manzan Allah faƙalu lauwa falmadina sai suke matausayi suna ayya ayya ayya hijirarsa ba ta batun da bai iso madina ba lakana tamma aufa ajiran da ya iso da ladansa ya fi cika to shine Allah ya amsa ya ce faqad waqa ajruhu ala tabbas ladansa ya tabbata ga Allah ay ajara hijratihi ala bi ijabihi ala nafsi bi hukm al wa'd tafaddul wal karam لا وجوب استحقاق وتحتم قال بعض العلماء ويدخل في حكم الآية من قصد فعل طاعة من الطاعات ثم عجز عن إتمامها فيكتب الله له ثواب تلك الطاعة كاملا haka kuma wanda duk ya yunkurin zai wani aikin kirki sai wani uzuri ya zo ya hana shi ka fito za ka to wajen tafsiri sai mashin ɗinka ya faci kuma ba da ko titiriti kuma ba ka nesa da gida ba sai ka kwana hakoma ko ka fito za ka to sallar asham sai shaidan ya kulle maka ciki ƙululu ƙululu ka koma sai zawayi to haga duk kana da cikakken lada saboda kana da wato kyakkyawar aniya amma idan kawai ra'ayi ne ya mai da kai ba wani abu to wannan ba allah da kai kuma allah ya samu dace muka muke daidai allah ya ba mu lada اني دم كسكري لا يفي منا وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين